Wannan sabon shiri ne da Triple E ke gabatar muku mai suna True Crime Naija. A cikin wannan shirin muna kawo muku labarai na gaskiya da suka danganci ire-iren laifukan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa Najeriya. Muna fatan cewa ta hanyar yada waɗannan labaran ne za mu ƙara fahimtar nau'ikan laifuka da suke faruwa. Kuma ta hanyar samun wannan masaniyar ne za mu iya ganowa da fahimtar hanyoyin da za mu hana faruwar laifuka da saɓawa dokoki irin waɗannan. Kuma a kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu a kan shafukanmu na YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. mai suna 234 audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka. Sifili takwas ɗaya, takwas biyu, uku sifili, ɗaya biyu uku hudu. To bari mu shiga cikin shirin. Baƙuwarmu ta wannan mako ita ce Malama Ramat Muhammad. kamar yadda kuka saba wacce ita ce za mu bawa labarinmu na satin nan. Barkanmu da warhaka, da fatan za mu ji daɗin kasancewa tare cikin wannan shiri mai albarka na True Crime Niger. A wannan makon, za mu kawo muku labarin wata tsohuwar jarumar wasan Hausa wacce ta gudu daga gidan yari bayan an yanke mata hukuncin kisa. A gidan yaron Hadeja da ke jihar Jigawa gari ya waye. Wannan safiya tana iya kasancewa ranar ƙarshe ga waɗanda suka gama wa'adinsu na zaman gidan. Ga waɗanda kuma aka yanke musu sabon hukunci za ta kasance ranar da za su buɗe sabon shafin rayuwa. Ga waɗanda aka yanke wa hukuncin kisa kuma, wannan zai iya zama rana ta ƙarshe da za su shaƙi iskar duniya. mai kula da matan da ke tsare tana shirin kiran sunan fursunoni kamar yadda ta saba duk safiya tana sanye da takalminta wanda yake sheƙi saboda gugar da ya sha da yunifom ɗinta na aiki shi ma ya sha karin guga ta fara tafiya daga ɗakin fursunoni ɗaya zuwa ɗaya tana tafiya tana kiran sunayen kowace fursuna sannan ta jira amsarsu cikin sauri da kuzari ma'aikaciya take tafiyar ta doshi sel ɗin ƙarshe rabi ismail ta kira sunan shiru ba amsa rabi ismail ta ɗaga murya tana mai sake kira har yanzu dai shiru ba amsa sai ma amsa kuwar sunan ne ke dukan dodon kunnanta kawai ma'aikaciyar prisoner ta ƙami tunani da yawa na kai kawo cikin kwanyar kanta cikin sauri da fargaba ta miƙa hannu gefen belt ɗinta ta lalubo mastaki hannunta na rawa ta buɗe ƙofar ɗakin wayan ba kowa a ciki ba alamun mutum a gadon ballantana a ƙarƙashin gadon ta duba bangon ɗakin ta ga babu alamun an fasa shi hakanan babu alamun an tona rami a ƙasan ɗakin don haka ta san cewa lallai ta ƙofar ɗakin ta fice. Kamar bugawar agogo, sai tunaninta ya fara saituwa, ta kuma gano al'amarin da ya faru. Cikin hanzari ta juya, sannan a guje ta nufi ofishin manyanta domin sanar da su abin da ya faru. Rabi Ismail, fursunar da aka yanke hukuncin kisa. Ta tsere. Barkanku dai masu sauraro, sunana Nasir S. Gwangwazo. Ni kuma Rabi'a Hadeja. Kuma wannan labarin. Kuma wannan labarin. Zai iya ceton. Zai iya ceton. Rayuwarku. ranar Kirsimeti 25 ga watan Disamba na shekara ta 2002, Ado Muhammad matukin tasi yana tuka motarsa a cikin birnin Kano. Babu fasinjoji da yawa saboda hutun ranar, amma gwiwarsa ba ta yi sanyi ba, ya ci gaba da zagaye ko Allah zai sa ya samu fasinjoji. Yana tafe a kan hanyar Zoo yana dosar shatale ta landangi. sai ya ga wata mata tana tsayar da shi ya gane matar domin sananniya ce kowa ya santa ba wata bace face rabi ismail rabi ismail mace mai shekaru 39 a duniya fara ce amma ba ainun ba sananniyar tsohuwar jaruma fim ɗin hausa ce a masana'antar shirin fim ɗin kannywood wacce take zaune a birnin kano duk da dai ita asalin auci ta jihar Edo ce. A wancan lokacin Rabi ta fito a waɗansu fitattun fina-finan Hausa kamar gwi da yara inda ta yi ƙaurin suna fiye da yawancin sa'anninta a sana'ar. Ado ya taka birki, ya yi ribas, ya dawo wurin da matar take. Ai zai ji kamar ya yi tsuntsuwa ya tashi, saboda tsabar murna. Ƙwarai ma kuwa, kin san ganin jarumi ko jarumar shirin fim a wurin wasu kamar tsintar gwal ne rabi ta sanar da shi cewa tana buƙatar ɗaukarsa shata za ta biya shi naira ɗari biyu da hamsin a wannan lokacin ba ƙaramin kuɗaɗe ba ne kuma daɗin daɗawa za ta biya duk bayan awa ɗaya nan da nan ado ya amince domin kuwa ranar biyan bukata rai ba a bakin komai yake ba Wurin farko da suka fara zuwa ofishin jami'an tsaro ne. To an yi ba a yi ba, wayar ku kofa da barawo. Anya za a wanye lafiya kuwa? Kina tunanin ko Ado ya ɗebo ruwan dafa kansa ko? Al'amarin san ba haka yake ba. Wato saurayin rabu mai suna Awwalu, wanda shi ma jarumin fim ɗin Kannywood ne. Shi ne jami'an tsaro suka kama kuma yake tsare a wurinsu saboda dokar tuƙi da ya karya. Da Ado ya tsaya, sai rabi ta shiga cikin ofishin 'yan sandan ta yi belinsa suka fito tare tare suka shiga motar ado shi kuma ya tuka suka tafi wuri na biyu da suka dosa shine gidan wani abokin awal mai suna aminu shin ko dai da wata magana ne me ya hana su zuwa gidan awalin kai tsaye allah masani amma yayin da suka isa gidan aminu awal ya ɗan yi kwaskwarima har ya canja kayan jikinsa Kar ki manta cewa ado direban tasi ɗin yana tare da su har a wannan lokacin, kuma ya ma haɗu da Aminu abokin Auwalu a gidan. Bayan sun fito daga cikin gidan ne, Auwalu ya nemi ado ya kai su dam ɗin tiga wanda ke bagauda a jihar Kano. A hanyar tasu ta zuwa tiga ɗin ne ado ya yi ɓatan hanya, don haka suka tsaya suka tambayi waɗansu mutane kwatancen wurin. Bayan wani ɗan lokaci sai suka isa tigan. Ado ya yi fakin ɗin motarsa a ƙarƙashin wata bishiya mai yalwar ganyayyaki a bakin ruwa. Awali da Rabi suka fita daga motar suka doshi wurin ruwan cikin nishaɗi. Shi kuma Ado ya ɗan matsa nesa da su domin ya ba su fili saboda kasancewa su kaɗai. Daga wurin da yake yana hangen su har suka shiga cikin ruwan suna wasa. Bayan wani ɗan lokaci kuma sai ya ga suna ƙoƙarin fitowa daga cikin ruwa. rabi ce ta fara fitowa amma kuma sai ta sake tura awwalu ya fada cikin ruwa mhm, wato so ya kai so kenan da farko shi ma ado abin da ya zata kenan kawai duniya ta musu daɗi kuma suna cikin nishaɗin kasancewarsu tare to amma fa sai ya kula cewa rabi ta sake tura Auwalu cikin ruwan a karo na biyu a lokacin da shi kuma yake yunkurin fitowa a nan ne kuma ya kula da wani baƙon al'amari game da awwalin wato jikinsa na ɓari karkarwa kawai yake yi kuma yanayin fuskarsa ya nuna gaba ɗaya ma shi wurin ya gundure shi a lokacin da ya samu ya fito daga cikin ruwan sai ya sanar da budurwarsa cewa shi fa baya jin daɗin jikinsa kuma sanyi yake ji. ai wannan ba abin mamaki ba ne mutumin da ya fito daga cikin ruwa kila sanyin ruwan ne wannan abin da kika faɗa shine tunanin da ado ya yi rabi ta hura wuta domin ya ɗumama jikinsa walu wanda a lokacin jikinsa ya yi lakwas ya mutu gaba ɗaya sai karkarwa kawai yake yi ya matsa gaban wutar domin ɗumin ya ratsa shi bayan wucewar wasu mintuna sai rabi ta doshi wurin da ado yake ta sanar da shi cewa su tafi tana buƙatar su koma cikin gari amma fa su biyu kawai ban da awwalu. A'a, ban gane ba, wai an yi yamma da kare su zo tare, amma kuma yanzu ta ce a tafi a bashi? To a ma haka ya ji zancen bambara kwai, wai namiji da suna Hajara. Don haka sai ya ce mata tun da tare suka zo, tare za su koma. To amma fa sai Rabi ta sake faɗan wani abu da ya sake dulmiyar da tunanin Ado. Ta tambaye shi ko yana da ruwan batir ko fetur. a wannan lokacin ado gaba ɗaya kansa ya toshe ya ma fara zargin rabi don haka ya hana ta abubuwan da ta tambaya saboda yana tsoron idan ya bata ita da saurayinta za su iya amfani da su su cutar da shi sannan kuma su sace ɗinsa. da rabi ta gaba ta samu nasara ba sai ta umarce shi da ya mayar da su cikin gari ado ya tuƙa su daga dam ɗin tiga zuwa cikin gari a kan hanya sai ya tsaya a gidan mai domin ya ƙara fetur ana zuba masa man ne hankalinsa ya kai kan awwalu a lokacin ya kula cewa awwalu baya cikin hayyacinsa abu yake ko a maki hala zaton ado kenan shi ma kuma hakan ya sa shi cikin damuwa bayan an gama zuba masa man ya biya kuɗin sai ya shiga mota domin su ci gaba da tafiya Shigarsa cikin motar ke da wuya sai Rabi ta sanar da shi cewa ta manta jakarta ta hannu a tuga. Sai su koma su juya don ta ɗauko jakar. Tabɗi jan, kaka tsara kaka, to ya yarda ya koma ɗin? Ai karkada kunnuwan ki sha labari kawai Ramat. Gwangwaza mu je zuwa, wai mahaukaci ya hau kura. Duk da dai akwai tsoro fal a cikin ransa, kuma abubuwan da suke faruwa kamar ba gaskiya a ciki. Ado, ya amince ya mayar da rabi tigan amma fa ya ayyana a zuciyarsa cewa idan suka isa dam ɗin shi ba zai fito daga motarsa ba ko kaɗan a hanyarsu ta zuwa dam ɗin ne suka ga waɗansu mutane suna dawowa daga bakin ruwan sai suka tambaye su ko sun ga wata jaka a wurin mutanen suka amsa musu da cewa su dai ba su ga wata jaka ba duk da haka dai ado ya ci gaba da tuƙi har ya isa ƙarƙashin bishiyar da ya yi fakin a wancan karan rabi ta fito daga motar sannan ta nemi ado da ya taimaka mata da fitar da galabaitaccen saurayin nata daga cikin motar. To ina ruwan biri da gada, ita da ta manta jaka ba kawai sai ta je ta ɗauko ba? Me yasa sai ta ɗauki wanda shi baya cikin hayyacinsa su tafi tare? To ke ma dai kya faɗa, shi dai ado bai musa mata ba, ya taimaka mata suka fito da awwali din amma fa suna fita da shi sai yayi sauri ya koma cikin motar ya tashe ta ya juya kan motar ya bar wurin a guje A yammacin wannan ranar, Ado ya fito domin ya wanke motarsa. Yana cikin goge-gogen cikin motar ne ya ga wata jaka a kujerar baya. Jakar rabi ce, wacce ta sa suka koma saboda ita. Nan ya fara tunanin idan har jakar tana cikin motar, kuma rabin ta san da hakan, me dalilin da ya sa ta yi ƙarya ta sa suka koma. Wacce ƙulla-ƙullar take haɗawa. Tambayoyi barkatai suka cika kansa. To a nan ne kuma ya tuna wani abin da ya sha kan waɗannan tambayoyin a wajensa. Ba su biya shi kuɗinsa ba. kuma daga lissafin da ya yi ya yi awa takwas cur tare da su don haka kuɗinsa ya kama naira dubu biyu kenan cif saboda haka ya yanke shawarar kawai washe gari da safe zai je kai mata jakarta kuma ya karbi kudinsa washe gari ado ya kira rabi a dakata Ta ya har ya iya kiranta dama ya karbi lambar wayata ne wannan kan ba mu da tabbacin ta yadda aka yi har ya samu lambar ko da yake sun yi saurin sabo cikin ƙanƙanin lokaci amma dai a zahiri washe gari 25 ga watan Disamba Ado ya haɗu da Rabi. Ya miƙa mata jakarta, ita kuma ta duba duk abin da yake cikin jakar, ta kuma tabbatar cewa komai yana ciki. Inda a nan ne shi kuma ya nemi ta biya shi haƙƙinsa. Sai Rabi ta sanar da shi cewa Awwali ne zai biya shi. amma ado ya kafe kai da fata cewa lallai lallai sai dai su tafi tare da ita wurin Auwalu. ba jarabu ta amince kuma ta raka shi gidan awwal an yi ba ba kenan lokacin da ta ɗauke shi shata ai ta furta cewa ita za ta biya yanzu kuma me yasa awwal ne zai biya ba mamaki shi ma ado irin wannan tunanin ya yi shi yasa ya ƙi amincewa ya tafi gidan awwal shi kaɗai sai da ita da suka isa gidan ‘yar uwa Auwalu mai suna Ummi ta sanar da su cewa Auwalu baya gida, kai bai ma kwana a gida ba, tun da ya fita jiya bai dawo ba. Ummi bazaura ce wacce take zaune a gidan Auwalu tun bayan mutuwa aurenta. A takiran ado ya ɓaci, kuma ya nemi kawai Rabi ta biya shi kuɗinsa, domin ko shi ba Auwalu ne ya ɗauki shatar tasi ɗinsa ba, Rabin ce. Rabi ta lallame shi, sannan ta kai shi wani gida da ke titin ɗan kura a wuraren zurud da suka isa gidan ne rabi ta biya shi naira dubu biyu ado ya karba ya kuma ƙara gaba cikin jin daɗin ya karbi kuɗinsa tare da fatan kar allah ya sake haɗa hanyarsa da ta rabi ummi tana aikace-aikacen gida amma hankalinta yana kan awwalu tana tunanin wurin da ya shiga domin har abokansa sun zo gidan tambayar wurin da yake. Tana wannan tunanin ne ta ji ana ƙwanƙwasa ƙofa. Ummi ta buɗe ƙofar, sai ta tarar da rabi a bakin ƙofar, amma wannan karan ita kaɗai ta dawo. Cikin zulumi Ummi ta tambayi rabi wurin da awwalu yake. Rabi ta sanar da ita yana nan cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali, wai yana can wurin ɗaukan fim ne. Rabi ta ci gaba da sanar da Ummi cewa awali ne turo ta ta zo ta ɗauki bidiyo CD ɗinsa da talabijin domin ta kai masa. Da farko Ummi ta yi kamar ba za ta bar Rabi ta ɗebi kayan ba, amma da Rabin ta nuna mata ID card, takardun mota da mukullan ɗakin awalin sai waɗannan abubuwan suka gamsar da Ummi cewa to lalle Awwalu ne ya aiko ta. Bayan shuɗewar waɗansu awanni, sai aka sake ƙwanƙwasa ƙofa. A wannan karan ma dai rabin ɗin ce ta dawo. Ta sanar da ummi cewa awwalu ne sake aiko ta ta dawo ta ɗauko CD rikoda ɗinsa. Amma fa a wannan karan ummi bata amince ba. Ta sanar wa rabu cewa babu inda aka taɓa jin daraktan fim ya hana jarumai zuwa wurin iyalansu. Don haka ta ƙeƙasa ƙasa ta nemi da cewa lallai sai rabu ta kai ta wurin da ake ɗaukar fim ɗin. Rabi ta sanar mata cewa hakan ba zai yiwu ba, amma za ta je ta nemi daraktan ya bar awwal ya dawo gida domin danginsa su gan shi don hankalinsa ya kwanta. Ummi ta amince da hakan sannan Rabi ta tafi. Amma ta bar Rabi ta ɗauki CD recorder ɗin? Ina, ai an shata ta warke a wannan karan kam saboda tsananin damuwar da ummi take ciki. Babu wani mutum da za ta bari ya shiga ɗakin awali ya ɗebo kaya a ciki idan ba shi da kansa ba. Kin tuna Aminu? wannan abokin na awwalu wanda suka je gidansa bayan sun yi belin awwalu daga ofishin 'yan sanda? Eh gidan da awwalu ya canza kayansa sannan suka nufi ci gaba? Yawwa shi. To a ranar ashirin da shida ga wata, Aminu yana kan hanyarsa ta zuwa wani wuri a kan acaɓa. Sai ya kula da motar awwala tsaye a gefen titi wani bakaniken gefen hanya yana yi mata gyara. Abin da ya bawa Aminu mamaki shine Awwalu ba zai taɓa bawa bakaniken kan hanya gyaran motarsa ba. Aminu ya dakatar da tafiyar, sannan ya isa wurin da bakaniken yake. Ya umarce shi da ya dakata da gyaran, sannan ya sake ɗare kan a caɓa, ya nufi gidan abokinsa domin ya duba shi. Ummi tana zaune, ta ji an sake ƙwanƙwasa kofa. A wannan ranar, wannan shine karo na uku da aka kwankwasa kofar. Ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, ta miƙe ta je ta buɗe kofar. A wannan karan da ta buɗe sai ta ga abokin yayanta ne, Aminu. Aminu ya tambaye ta ko awali yana ciki, amma sai ta sanar da shi cewa ‘yan rabon awali da gida tun jiya. Aminu ya tafi amma fa gaba ɗaya ranar ya wuni ne yana neman awalu amma ko sama ko ƙasa ba shi ba alamunsa. A safiyar washe gari wato ashirin da bakwai ga wata, sai ya yi kicibis da ado, kuma ya gane shi ne direban da ya kawo su Auwalu gidansa a ranar biyar ga wata. Barka, akalla yanzu zai samu amsar da za ta nuna masa wurin da awwalu abokinsa yake. Shi ma Aminu haka ya zata. Don haka ne ma ya roƙi Ado ya biyo shi su je gidansa awwalu. don ya yi wa iyalan bayani domin suna cikin damuwa da rashin ganinsa. Da suka isa gidansa awwalu sai Ado ya sanar da Aminu da danginsa abubuwan da suka wakana a tiga. Tofa, ai ba su ga ta zama ba, wai an saci ɗan ɓarawo. Aminu abokin Auwalu, Ado direban da suka ɗauka shata da dangin Auwalu suka rintuma ofishin jami'an tsaro da ke sabon gari, suka kai rahoton ɓatan daban da Auwalu ya yi. kuma babu wanda suke zargi sai rabi Ismail. Nan da nan ‘yan sanda suka shiga aikinsu, kuma suka samu nasarar kame wacce ake zargin wato rabi ba da wani ɓata lokaci ba. A lokacin da ake yi wa rabi tambayoyi a ofishin jami'an tsaro ne ta sanar da su cewa A lokacin da ta dawo cikin gari a wannan ranar ta Kirsimeti wato 25 ga wata, ta sanar da wani mai suna Ibrahim Shiru cewa ta bar Awwal a can jeji. Da ita da Ibrahim Shiru din suka yi tattaki har zuwa wurin da ta faɗa masa ta bar Awwalin, kuma da suka koma suka tarar da shi Awwalin a wurin. A ci gaban bayananta ta furta cewa Ibrahim din ya ɗauki Awwalu zuwa wani gida da babu kowa a ciki, kuma sun bar shi a cikin gidan yana kwance yana bacci a cikin wani ɗaki. bayan ta bayar da jawabin ne mataimakin kwamishinan 'yan sanda da waɗansu jami'an tsaro suka je wurin da ta faɗa ɗin amma duk bincikensu bai sa sun gano awwalu a gidan ba da sauran rina a kama kenan to idan baya gidan da ta faɗa ɗin ina awwalin yake a wannan lokacin su kansu 'yan sandan ba su da masaniya amma abin da suke da tabbaci a kai shine akwai wani ɓoyayyen al'amari da rabi ba ta so su sani duk da haka dai 'yan sanda suka ci gaba da bincikensu a game da batan awolu sun mai da hankali sosai a binciken domin gano ta yadda aka yi gansame mai saurayi za a ce an neme shi an rasa tun ranar kirsimeti a binciken nasu ne suka gano wani saurayi mai suna yahaya usman kin tuna cewa rabi ta je gidan awal ta ɗauki talabijin da cd player ɗinsa eh ranar da ta je ummi ta buɗe mata ƙofa zuwanta na biyu kenan ko Kwarai kuwa wannan. Ashe rabi bayan ta kwashi waɗannan kayan sayar da su ta yi, kuma wannan ya haya Usman ɗin shi ya saye su. Bayan haka ma, 'yan sanda sun gano wata mata mai suna Halima, wacce a wurinta suka samu wayar hannun awali mai kiran Nokia, wacce a bayaninta ta furta cewa Rabi ce ta sayar mata. A ƙarshe kuma 'yan sanda sun samu wani mai suna Adebayo Abdulkarim, wanda suka samu rediyon motar awolu da sifikokinsa guda biyu a wurinsa. Wanda shi ma ya furta cewa a wurin rabi ya saya. 'Yan sanda sun haɗa waɗannan bayanan sun sanar da rabu duk abubuwan da bincike ya nuna musu. To dama ƙarya fure take ba ta 'ya'ya. Rabi tana jin wannan bayanin sai ta fashi da kuka. Nan take ta sanar da 'yan sanda cewa ta tura awwali ne a cikin ruwan tiga. DPO da waɗansu jami'ai suka ta ta zuwa tiga, inda a nan ne suka ga gawayin da yake nuni da wutar da rabi ta kunna wa awwali rana biyar ga wata don ya ji ɗumi. Daga nan ne kuma rabi ta ƙarasa bakin ruwa, ta nuna musu daidai wurin da ta tura awwalu a ciki. Kilomita ɗaya a cikin ruwan daga wurin da rabu ta nuna ne aka samu gangar jikin awwalu. wacce har ta fara rubewa. Bayan sun kammala haɗa bincikensu ne suka gurfanar da Rabi Ismail, tsohuwar jarumar fim ɗin Hausa a gaban kotu bisa zargin aikata laifin kisan kai. A lokacin da aka karanta mata abin da ake zarginta da shi a gaban kotu, kuma aka tambaye ta me za ta ce game da hakan sai rabi ta amsa da cewa na gane abin da ake tuhumata da shi amma ban aikata wannan laifin ba a zaman kotu sai rabi ta canja bayanan da ta bayar a ofishin 'yan sanda ita kadai ta bayar da shaida a nata bangaren a yadda ta furta lokacin da ado direban tasi ya ajiye su a bakin ruwan ga ya gudu ita da awwalu sai suka taka har suka iso bakin hanya. A lokacin da suka iso bakin hanyar ne, sai suka tsayar da wani mai acaɓa suka roƙe shi da ya kai su bakin babban titi. Amma sai ɗan acaɓar ya sanar musu cewa shi san ba zai ɗauki mutum biyu ba, sai dai ɗaya. Sai suka yanke shawarar ya ɗauki rabi ya fara kai ta, sannan ya dawo ya ɗauko awwalu. To amma fa da suka kai bakin hanyar, sai wannan ɗan acaɓan ya ƙi komawa ya ɗauko awwalu. ita kuma ganin ba ta da tsimi ba ta da dabara sai kawai ta yanke shawarar ta koma cikin garin kano ta bar awwalu a can ah to amma ba ta nemi wannan ɗan acaba ya zo ya bayar da shaida ba A'a, abin da muka sani shine cewa ba ta nemi kowa ya bayar da shaida daga ɓangarenta ba bayan ita kanta. Yanzu jan aikin da ke gaban 'yan sanda masu gabatar da ƙara shine su tabbatarwa da kotu abubuwa uku ba tare da shakku ba. Na farko, su tabbatar da rasuwar awalu. Na biyu, su tabbatar da cewa rabi ce silar mutuwarsa. Sannan na uku, su tabbatar da cewa ta aikata hakan ne da gangan. A yayin shari'ar 'yan sanda sun iya gabatar da shaidu guda tara cur domin tabbatar da cewa rabi ce ta kashe awwalu. Shaidun sun haɗa da Ummi Ibrahim ‘yar uwar Awalu, Ado Muhammad direban tasi, Yahaya Usman wanda ya sayi kadarorin Awalu daga hannun Rabi, da Sajan David WhatsApp wanda jami'in ɗan sanda ne na sashen kula da aikata manyan laifuka na rundunar 'yan sanda wato CID. Kuma shi ne jami'in da ya ɗauko gawar Auwalu a cikin ruwa a ruɓe. A ranar biyar ga Disamba na shekara ta dubu biyu da hudu ne mai shari'a halluru na babbar kotun jihar kano ya kama rabi ismail da laifin kisan gilla kuma ya yanke mata hukuncin kisa ta hanyar rataya amma a ranar sha bakwai ga watan janairu 2005 rabi ta ɗaukaka ƙara amma sai kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da hukuncin babbar kotun rabi bata yi ƙasa a gwiwa ba sai ta garzaya kotun kolin Najeriya, wacce ita ce kotu mafi girman hukunci da ake yi wa laƙabi da kotun Allah ya isa, saboda kasancewarta kotun ƙarshe. Ita ma kotun kolin ta yi fatali da ɗaukaka ƙaran ne a ranar takwas ga watan Yuli 2011. saboda rashin tartibiyar hujja sannan kuma ta tabbatar da hukunce-hukuncen kotunan baya. Yauwa dama gaskiya ɗaya ce. bayan yanke hukuncin ƙarshe ne sai aka ɗauke rabu daga gidan yarin kaduna zuwa na haɗeja da ke jihar jigawa domin jiran aiwatar mata da hukuncin ana tafi ana tafi har watanni biyar suka shuɗe a ranar 16 ga watan disamba 2011 jami'a mai kula da 'yan fursuna ta gano cewa rabi ta yi batan dabo a ɗakin da ake tsare da ita amma ta yaya 'yar fursuna za ta iya tserewa daga gidan yari To a iyaka abin da muka sani, kwana ɗaya kafin wannan rana tana ɗakin gidan yaron, amma washe gari da aka zo kiran sunayensu sai ba a same ta sai dai kuma shugaban gidajen yari na jihar jigawa ya bayyana cewa tun da dai ba a ga wata alama ta fasa bangon gidan yarin ko haƙa ta ƙasa ba to lallai rabi ta samu taimako daga wajen wani a gidan yarin kenan gaskiya ne hakika wani ne ya batta ta tsere kwarai kuwa don haka ne nan take aka kira ma'aikatan gidan yaron guda shida da ke aiki a lokacin da rabin ta gudu kuma jaridar blueprint ta rawaito cewa a bisa wannan dalili an rage wa wasu daga cikinsu mukami yayin da wasu kuma aka yi musu canjin wajen aiki zuwa wasu gidajen yarin a matsayin hukunci to abu dai kamar wasa kwanaki suna zama makonni makonni suna zama watanni yayin da watanni kuma ke zama shekaru da batan rabi ismail lamarin har ya fara zama tamkar tarihi bayan shekaru shida da faruwar lamarin ne aka samo rabi kuma tana cikin ƙasar ne a ɓoye duk tsawon wannan lokacin inda a lokacin ne ta yanke shawarar barin ƙasar domin samun shakar iskar 'yanci ta shirya takardunta tsab domin yin ƙaura zuwa ƙasar waje ta hanyar tsallaka iyakar Legas da ke Najeriya zuwa Benin ta ƙasar Kwatano. A kan iyakar ne jami'an tsaron farin kaya suka damƙe rabi. Hmm, da kyau. Shin an san ƙasar da ta yi nufin komawa gaba ɗaya? A'a, amma dai tabbas ba ta yi tsammanin koma gidan yarin haɗeja ba har abada. To, ni har yanzu na kasa gane dalilin da ya sa ta ta aikata wannan laifin ma tun da fari. A gaskiya mu kanmu wannan tambayar ita ce ta shige mana duhu. ba mu san takamaiman dalilinta na tafka wannan ta'asar ba. To kuma ba a dalilin neman kuɗi ba ne? To, mun dai san ta fara sayar da kayayyakinsa kamar talabijin a kan kuɗi naira dubu takwas, CD fileya kan naira dubu hudu da wayarsa kan naira dubu ɗaya. Amma wannan ai ba wasu kuɗi ne masu yawa ba. A wancan lokacin na shekara ta dubu biyu da biyu kuɗi ne mana. Kai, ina. ba su kai a kashe mutum a kansu ba. Ni dai ba ma ga yawan kuɗin da za su sa a ɗauki rai saboda su ba. Haka ne Ramat. Babban matsalar ita ce Rabi ta yi amfani da kusanci da shakuwarta da marigayen, domin wasu bayanai sun nuna cewa ta ba shi ƙwayoyin buguwa masu guba a ciki ne a lokacin da suke cikin ruwan. Lamarin da ya kai shi ga fita daga hayyacinsa har ya kasa yin kataɓus a lokacin da take aiwatar da mummunar manufar tata. To idan haka ne kuwa, yana da kyau mu riƙa lura da manufar mutum a kanmu lokacin da muke zaune tare. Gaskiya ne wannan. Domin da a ce marigayi Auwalu ya nazarci yanayin rabi a kansa, watakila da bata katse masa rayuwa a lokacin da yake kan ganiyarta ba. Ku kasance tare da mu a mako mai zuwa. don jin wani labarin mai jan hankali inda za mu kawo muku labarin wata mata da duka ya yi sanadiyar ajalinta. A kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku za ku iya samun mu akan YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 Audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka. Sifili takwas ɗaya takwas biyu uku sifili ɗaya biyu uku hudu True Crime Niger Production ne na Triple E Media Production na shekara ta 2021. Idan kun ji daɗin wannan shiri kuma kuna buƙatar jin waɗansu shirye-shiryen namu, ku yi subscribing a shafinmu na 234 Audio a YouTube. Kar ku manta, ku danna ƙararrawar bayan kun yi subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye. Waɗanda suka kawo muku wannan shirin su ne Rabia Hadeja, Nasir S. Gwangwazo, D Danjuma Tabakaji da Sam Tabakaji, wacce ta ɗauki nauyin shiri Ramat Muhammad. Godiya ta musamman ga Mala iwagwado Ikaleku. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a koyaushe don jin daɗaɗen shirye-shiryenmu a shafukanmu na 234 Audio. Za ku iya sauraron podcast ɗin shirye-shiryenmu a wurare kamar haka. Apple podcast na masu amfani da waya ƙirar Apple. Google Podcast na masu amfani da wayar Android, Spotify da kuma duk wuraren da kuke samun podcast ɗinku. Idan wayoyinku ba su zo da waɗannan applications ɗin ba, za ku iya downloading ɗinsu daga Apple App Store ko kuma Google Play Store. Ku yi subscribing kuma ku sanar da mu ra'ayoyinku game da shirye-shiryenmu. kuma za ku iya sauraron shirin True Crime Niger daga karfe 11 zuwa 12 na rana. duk ranar Alhamis, Juma'a da Asabar a Jarida Online Radio daga shafin su jaridaradio.com. A yi sauraro lafiya.